ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا بسم الله الرحمن الرحيم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 أشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءمين به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله akwai الأباري labari ابن وباح يكاو ya kawo البدع حديثي نقري ده خمسين دقيقة وأن الله باري ينات كل ثلاثة الإمام الحاكم المستدرك حديثي ندبو تقل تقريب يرد ثمانين دقيقة صحابا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدابيو da abu darda da kuma huzaifatu bin al-yaman Allah shi kara waɗannan sahabbai guda biyu na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu darda'i da huzai fatu bin Liyaman, kowannensu yana cewa awwalu ma tafkiduna min dinikum al abu na farko wanda za ku fara rasawa daga addinin musulunci dinnan shine tawali domin yau da gobe akwai lokacin da za mu rasa addinin baki ɗayansa Allah kada ka nuna mana wannan zamani waɗannan sahabbai guda biyu na annabi Muhammad da abu dardaɗi da huzai fatu binul yama suka ce abu na farko wanda za ku fara rasawa daga karantarwan annabi Muhammad abu na farko wanda za ka nema ka rasa cikin al'ummar musulmai shine tawali'u wa akhiru ma tafqiduna min dinikum salatu abu na ƙarshe wanda za ku rasa daga addininku shine sallah wa rubba musallin la khaira don haka sau da yawa za ka ga mutum yana sallah alhali ba shi da rabo a cikin sallah wa yushiku an tadkhula masjida kuma akwai tamanin nan gaba zaka ga masallaci ka shiga fala tara fashi'an khashi'an ba ka samu mai tawali'u a cikin ba masallaci guda da za ka binciki masu sallah a cikinsa sa ka samu mai tawali'u mutum ɗaya. wannan hadisi yana cikin sahihu targhib hadisi na 543 don haka babu shakka ya tabbata a karantarwar annabi Muhammad akwai lokacin da addinin nan addinin musulunci Allah madaukaki zai ɗauke shi amma abu na farko da za a fara ɗaukewa, kafin a dauke addinin baki ɗayansa shine tawali'u za ka ga mutane suna sallah alhali babu tawali'u a tare da su wannan magana babu shakka ta inganta daga bakunan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu darda'i da huzaifatu bin yamal Allah shi kara musu yarda me ake nufi da tawali'u ibn kathir a tafsirinsa mujallar na shida shafi na 416 ya ce abin da ake nufi da tawali'u huwa sukunu wa na wa tu'uda nutsuwa ta samu ga mai sallah sukuni ya samu ga mai sallah a same shi da rashin garaje yana sallan nan wato yadda annabi ya karantar da ita walwikaru wa tawabo a samu mutum yana sadaukar da kansa yana kaskantar da kansa ga Allah maɗaukaki wannan shi ake ce ma tawali'u in ji ibn kasir ɗaya daga cikin fitattun malaman sunna Allah ya ji ƙanshi me ke sa mutum ya samu nutsuwa a sallah sai ya ce alhamilu alaihi alkhawfu minallahi wa muraqabatuhu abin da ke sa a samu nutsuwa a sallah shine tsoron Allah da kuma lura da cewa ana gabansa waɗannan abubuwa guda biyu su suke sa a samu mutum yana da tawali'u kafin ya fara sallah jama'a tawali'u da kuke ji huwa mustanidul ibadati waddu'a du'a shine madogaran ibadar musulmi kuma shine madogaran addu'a ta musulmi idan ibadar musulmi ta rasa tawali'u wannan ibada ibadar banza ce idan addu'ar musulmi ta rasa tawali'u wannan addu'an Allah madaukaki bai karba ka dauki misali da ayar da take suratul baqara آية أربع عند بيار الله يتي واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين وأي الخاشعون الذين يظنون أن أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Allah madaukaki ya ce wasta'inu inu sabri was salati ku nemi taimakon Allah ta hakuri da yin sallah wa innaha lakabiratun illa alal kuma ita sallah din nan lalle fa tana da wahala babu masu samun ladan sallah sai masu tawali'u in ji Allah matsaukake babu masu jure ma sallah sai waɗanda suke tawali'u allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suka tabbata za su haɗu da Allah su wa annahum ilaihi raji'un kuma cewa ga Allah din su take don haka sallar da babu tawali'u bil haƙiƙa wannan sallah ta rasa madogaro Allah ki samu gani da Allah madaukaki ya tashi bayanin annabi zakariya a suratul anbiya aya ta 90 yace wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni أذنى بربه رب لا تذرني فردا وأنت وزكريا الله يتيك باس لابارن النبي زكريا عليه السلام izna da rabbahu lokacin da ya dinga roƙon Allah mahaliccinsa yana ta addu'a annabin Allah me yake cewa rabbi la tazarni farda ya Allah Kar ka bar ni makadaici ban samu haihuwa ba a rayuwata mutane an ba su ni'ima na haihuwa banda ni Allah ka haramta min wannan ni'ima wa anta khairul warithin ko da shike Allah kai ne mafificin masu gado tunda kowa akwai lokacin da zai bar duniya kuma duk abin da ya mallaka zai dawo hannunka amma dai ni'ima ce a samu haihuwa ni kuwa ba ni da ita Allah ka bani فاستجبنا له wa haɗa ووهبنا له wa وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا, وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له سيمك أمسى مسا إن شاء الله مدوكك فاستجبنا له منكر بأدو أنسى ووهبنا له يحيى muka yi masa kyautan ɗa mai suna annabi yahaya alaihi wassalam wa aslahna lahu zawjahu kuma muka gyara masa matarsa duk da ke ta tsufa Allah madaukaki ya gyara mahaifarta yadda za ta iya ɗaukan ciki me yasa Allah ya karɓi addu'an annabi zakariya Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat saboda sun kasance suna gaggawa wajen ayyuka na alkhairi duk wani aiki na alkhairi ba a samun su a baya wa na ragaban wa rahaba kuma suna kiran mu a halin kwadayi suna kwadayin ni'imar mu wa rahaban kuma suna fargaba kada dai su rasa wannan ni'ima da suke nema a wajen mu wa kanu lana kuma sun kasance masu tawali'u gare mu ji Allah madaukaki don haka tawali'u sharaɗi ne ga mai addu'a kuma sharaɗi ne ga mai ibada ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawziya Madarij saliki na mujallar na farko shafi na 520 ibn al-qayyim al-jawziya yace wa huwa qiyamul qalbi bayna yaday ar-rabbi qiyamul qalbi bayna yaday ar rabb bil khudu'i wa dhulli tawali'u ita ce zuciyar bawa ta tsaya a gaban Allah tana tare da kaskanci lokacin da ka tsaya a sallah ka miƙa ma Allah tabaraka wa ta'ala zuciyarka kana mai nuna kaskancin ka gaban Allah ibn qayyim al-jawziyya yace fa man lam yaquma in wanda ko ba a samu nutsuwan nan tare da shi ba lam yakun ba a samu sukuni tare da shi wa man lam yakun wanda ba a samu sukuni tare da shi a lokacin da ya tsaya sallah lam yakhsha fi ruku'ihi ba ka samun tawali'u a ruku'insa wala fi sujudihi haka nan sujudarsa sai ibn al-qayyim ya wa man lam yakhsha kana asiman afiya don haka wanda ba a same shi da tawali'u a sallarsa ba wannan mutumin yana da laifi a wajen Allah akwai tawali'u na riya ibn al-qayyim al-jawziya yace wal al muslim min al-khushu'i bir-riya'i wan-nifaq lallai musulmi ya kiyaye nuna tawali'u na riya na munafinci a lokacin da ya tsaya sallah yadda huzaifatu bin binul yamani yake faɗa sahabin annabi Muhammad iyakum wa an nifaqi ku kiyaye tawali'u na munafinci yaya tawali'u na munafinci yake aka yi sahabin annabi Muhammad tambaya faqila lahu wa ma an nifaq qala sai huzaifa yace an taral jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'in mutun ne ya tsaya a sallah kaga jikinsa akwai alamar tawali'u alhali zuciyarsa kuma babu tawali'u in ka duba kitabun ruhi littafin ibnul qayyim har yanzu shafi na 314 ibnul qayyim al-jawziyya yace wa khushu'un nifaq tawali'u na munafinci fa huwa halun inda takallufi iskanil jawarihi tasannu'an mutum ne ya tsaya a sallah ya tabbata ana ganin sa tunda wasu suna kallon shi bari yayi ƙoƙari ya gyara sallar wa mura'atan don haka zaka ga yayi sallar da kyau wa nafsuhu fil batin shabbatun tariyatun zatu shahwatin alhali cikin zuciyarsa babu wannan nutsuwa zuciyarsa tana cikin budurci yana cikin tunani hankalinsa ya koma wani wato al'amari na duniya baya wajen Allah wannan shi ake ce masa wali'u na munafinci ka tsaya sallah ka gyara sallan amma don wani yana ganin ka ba don zuciyarka tana wajen Allah maɗaukaki ba Allah shi mana kariya haka ibn taymiya shekul islam a cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 553 ya ce wal fi salati tawali'u a sallah inna ma ya hasulu liman farraga qalbahu zaha tawali'un nan bai samuwa sai ga wanda ya karkare zuciyarsa ya mai da ita ga Allah maɗaukaki shi kadai washtagala biha amma a daha wa a atharaha ala ghairiha ya fifita sallar nan babu inda hankalinsa yake banda al'amarin sallah wa hina izin takunu rahatan lahu a wannan lokaci ne sallah take zama hutu gare shi wa qurrata ainin kama da biyu, sallallahu alaihi wa sallam yadda manzon Allah yake cewa wa ju'ila ƙurratu aini fi salati an sanya nutsuwar idanuna tana cikin sallah babu lokacin da annabi ya fi jin daɗin rayuwarsa kamar lokacin da ya yi kabbara ya tsaya a sallah in ji manzon Allah hadisin al-imam nasai yana cikin sahihul jami'i hadisi na 3124 mecece illa ga mutumin da ba a same shi da tawali'u ba a sallarsa illar ita ce innal ajral maktuba bi hasabil khushu'i ladan da ake rubuta maka a lokacin da ka tsaya sallah ana rubuta maka ladan nan ne gwargwadon tawali'un da kake da shi a sallah yawan tawali'unka yawan sallanka in ji abdullahi dan abba laisa laka min salatika illa ma aqalta minha baka samun rabo a sallar da kai face gwargwadon hankalin da ka ba mu sallah hadisin yana cikin littafin al'imam imam abu dawud ga kuma hadisin ammar bin yasir wanda ya ruwaito daga annabi muhammad ka duba sahihul jami'i sabir hadisi na 1626 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushuruha tus'uha thumuluha subu'uha sudusuha khumusuha rubuha thuluthuha nisfuha manzon Allah yace zaka ga mutun ya tsaya a sallah wani a lokacin da ya gama sallan nan bai samu komai face kashi ɗaya cikin goma na dadan sallan wani ya samu kashi ɗaya cikin tara wani ya samu kashi ɗaya cikin takwas wani a bashi kashi ɗaya cikin bakwai wani ya samu kashi ɗaya cikin shida wani ya samu kashi ɗaya cikin biyar wani kashi ɗaya cikin hudu wani ya samu sulusin ladan sallan wani kuma Allah ya kan bashi ladan rabin sallah in ji annabi Muhammad kai dai gani kake mutane suna sallah amma gwargwadon lada da ake samu a sallah gwargwadon nutsuwar da take tare da mai sallah in ji manzon Allah don haka ibn qayyim a cikin madarij salikin mujallal na farko shafi na 112 yace fa laysa sahihatun bi itibari taraqqubi kamali maqsudiha alaiha lokacin da wannan ya tsaya sallah har ya gama sallan babu nutsuwa tare da shi yana raka'a ta biyu da zaka tambaye shi wace sura ka karanta a raka'ar farko ya manta yana fa raka'a ta biyu amma da za a masa tambaya shin a raka'ar farko wace sura ka karanta a bayan Fatiha ya manta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace in ka duba irin wannan sallah da aka rasa nutsuwa to bisa la'akari da kamala ta sallah shi wannan mutumin ba shi da lada wa in summiyat sahihatan bi itibari anna la na'muruhu bil i'ada ko da shike a hukunce malaman sunna sun ce sallarsa ta yi babu mai cewa ya sake amma a wajen Allah ba shi da lada akan wannan sallah don haka ya yi aikin banza jama'a hadari ne mai girma ga mutumin da ke sallah babu tawali'u saboda muhimmancinsa ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da addu'a ta musamman ka duba sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2769 da sahihu muslim hadisi na 4899 yana sahihu sunan Abidawu, hadisin abu huraira da abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika min qalbin la ya allah ina neman tsarinka game da sharrin zuciyar da babu tawali'u a cikinta duk abin da ka ji annabi ya yi rikon addu'a a kansa yana da kyau ka lura wannan abin yana da muhimmanci a ce ka yi sallah ka gama babu lada a kan sallah ga wannan aikin banza akwai buƙatar mutum ya riko da addu'a saboda Allah matsaukaki ya masa kariya da irin wannan hali abubuwa guda biyu ne da farko mu mai da hankali a lokacin da muke tsayawa sallah sannan na biyu mu yi riko da addu'a irin ta annabi Muhammad yadda manzon Allah yake roƙon Allah ya masa tsari daga samun zuciyar da babu tawali'u a cikinta haka nan yake kamata gare mu mu yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma rzuqna qalban khashi'an khabi'an zalilan bayna yadayka wannan ita ce nasihar mu ga ƴan uwa a wannan rana ta asabar takwas ga watan safar hijira na da shekara 1431 daidai da 23 ga watan ɗaya shekara ta 2010 a walimar auren walima ta auren malam Yusuf da Fatima a wannan gari na Suleja barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair a duba jami' jami'i sagir hadisi na 3242 akwai hadisin al-Imam Abu Dawud annabi sallallahu alaihi sallam, yake cewa kamsu salawatin iftara da hunnallahu ta'ala salloli guda biyar ne Allah ya farlanta su akan musulmi man ahsana hunna. annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kyautata alwala a lokacin sallolin nan guda biyar wa sallahunna liwaqtihinna yayi sallolin nan a daidai lokacin da ya shigo a daidai shigowar lokaci wa atamma hunna a lokacin da ya tsaya sallah ya cika ruku'i wa hunna ya cika tawali'un da ake nema a same shi da shi wanda duk ya kiyaye salloli guda biyar in ji annabi Muhammad kafin ka yi kowace sallah ka kyautata alwalayen da annabi ya karantar ka yi sallan a daidai shigar lokaci ka cika ruku'in sallah sujudin sallah aka same ka da tawali'u in ji manzon Allah kana lahu alallahi ahadun to wannan mutumin ya samu wani alkawari a wajen Allah an yaghfira lahu zai masa gafara wa wa an yudkhilahu aljanna kuma Allah zai shigar da shi gidan aljanna wanda duk ya kula da sallolin nan guda biyar yayi su akan lokaci ya kiyaye alwala yadda annabi ya karantar wannan mutumin yana tare da alwashin samun gafaran Allah madaukaki annabi ya ce wa man lam yaf'al wanda ko bai yi sallah kamar haka dinnan ba falaisa lahu ala Allah ahadun bashi da wani alkawari a wajen Allah don haka sallan nan ba sharadi bane Allah ya karba in sha a gafara lahu in Allah ya ga dama a lahira sai ya gafarta masa wa in sha a azabahu in ku Allah ya ga dama sai ya masa azaba Allah shi mana kariya ashe a same ka da tawali'u wani sababi ne da ke sa ka samu gafaran Allah kamar yadda ya zo a suratul ahzabi إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah maɗaukake a suratul ahzab aya ta 35 yace innal muslimina wal muslimati lallai musulmai maza da mata wal mu'minina wal masu imani maza da mata wal qanitina wal masu biyayya ga Allah maza da mata wasadiqina wasadiqati da masu gaskiya su ma maza da mata wasabirina wasabirati da masu haƙuri mazansu da matansu wal khashiina wal khashiati sai Allah ya ce da masu tawali'u mazansu da matansu wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati masu sadaka maza da mata wasa'imina wasa'imati masu kulawa da azumi mazansu da matansu wal hafizina furujahum wal hafizati da masu tsare al'auran su maza da mata wa zakirin Allah kafiran wa zakirati masu yawaita zikirin Allah mazansu da matansu a abdallahu lahum magfiratan Allah ya musu tanadin wata gafara wa ajiran azima da wani lada mai girma ya dace da hadisin manzon Allah wanda duk ya tsaya sallah aka same shi da tawali'u kana lahu alallahi ahdun an yaghfira lahu annabi yace alkawari ne Allah yayi a cikin Alƙur'ani zai masa gafara dalilin samun gafaran Allah saboda sallar ka an same ta da tawali'u annabi sallallahu alaihi sallam a cikin riwaya ta al-imam muslim yana cewa ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun babu wani mutum musulmi da lokacin sallan farilla zai yi fa yuhsinu wudu'aha ya kyautata alwala wa khushu'aha a same shi da tawali'u da Allah ya wajabta wa ruku'aha a samu ya kyautata ruku'in wannan sallah illa kanat kafaratan lahu lima qablaha min az-zunubi fa wannan sallah a dalilin ta Allah madaukaki ya gafarta masa zunubin da suka gabace shi malam yu'ti kabira matukar bai aikata wani babban laifi ba akwai riwaya ta al'imamu Muslim da kuma al nasai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawabba wanda ya kyautata alwala fa wuzu'a sun masalla raka'atai ni sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi ya gabatar da zuciyarsa a sallan nan da fuskarsa <clears throat> wato la Haddisu fihi ma nafsuhu har ya gama wannan sallah ba a samu yana mazuciyarsa wani taɗi ba baya wani tunani banda tunanin girman Allah maɗaukaki ya yi wannan sallah raka'o'i biyu ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gofir lahuma ta kaddama min zambihi a dalilin haka Allah zai gafarta masa zunubinsa da ya gabata a wata riwaya manzon Allah ya ce illa wajabat lahul janna face gidan aljanna tana wajaba gare shi wannan yana cikin alkur'ani a farkon suratul na Allah ya ce kad aflaha almu'minun masu imani sun ci nasara inji Allah su waye allazina hum suke tawali'u a cikin sallan su yace wallazina wallazina hum waɗanda ba a samun su a zancen banza wallazi na hum wallazi na hum lizzakati suna da dukiya ta kai zakka suna ba da ita wallazi na hum wallazi na hum li waɗanda suke tsare al'auransu ba sa zina illa ala أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين باتا بيان بكاتا نشأوا فاتيغا ما تنسكوا باينسوا وانا باب ذرقي أكنسوا فمن ابتغى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وانا دي يكيتر هكا يبر ما تنسكوا بيوا يتفي بيان بكاتس نشأوا الجماعي ga wata mata daban Allah ya ce waɗannan su ke ƙetare iyakokin Allah wallazi na hum li amanatihim wa ahadihim ra'un waɗanda suke kiyaye amanar su da kuma alƙawari da suka yi wallazi ma ba ala salawatihim yuhafizun waɗanda suke kiyaye sallolin su suna tsare dokokin da ke cikin ta ne Allah ya ce ula'ika humul su ne suke gado wani irin gida ake samun gadon sa na yarithuna al-firdausa hum fiha kowa da ya san al-firdausu suke gadon gidan aljanna hun fi ha khalidu na cikinta suke dawwama wanda Allah matsaukaki ya siffanta shi a nan shi ne mutumin da ke samun tawali'u a sallarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana samun gidan aljannar firdausi kuma ya dawwama a cikinta sharaɗi la yuhaddisu fihi ma nafsahu ka tsaya sallah ka gama ba a samu kayi wani taɗi mai ranka ba babu abin da ke zuciyarka banda tunanin girman Allah maɗaukaki wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana musulmi ya yi sallah a lokacin da yake jin fitsari ko a lokacin da yake jin bayan gida me yasa saboda in ka yi sallah a wannan hali ba a samun ka da tawali'u wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam amara bi taqdimi ta'ami ala salati li'annahu ha li'anna hadha yahulu duna al-khushu' idan lokacin sallah yayi aka kawo abinci manzon Allah ya ce ka fara cin abincin domin kada ka tsaya sallah kafin ka ci abincin tunaninka yana kwanan abinci don haka nutsuwa a sallah sharaɗi ne liƙabuli salati babu sallar da za a karɓa mutuƙar babu nutsuwa a cikinta wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci shi da sahabbai fadakala rajulun wani mutum ya shigo fasalla ya yi sallah waje alan nabiyu yarmukuhu annabi na kallonsa wa huwa yusalli mutumin yana sallah sai da ya gama sallah kuma ja'a fa sallama ala nabi ya gama sallah ya zo wajen manzon Allah ya yi masa sallama faradda alaihi salam annabi ya mayar masa da sallamarsa bayan ya amsa sallamarsa sun maƙala sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli dattijo koma ka sake sallah don wancan da kai bata yi ba faraja ar-rajulu mutumin ya koma fa salla yayi sallah ka salatihi al'ula kamar waccan dai ta farko sun maja a ilan nabiyyi fa sallama alai ya sake dawowa ya yi sallama ga annabi fa ƙala lahu annabi ya ce masa wa alaika salam irje fa salli fa innaka lam salli. ka sake komawa ka yi wannan sallah don ku wadda ka yi ne zuma ita ma ba ta yi ba Faraja'ar rajulu mutumin ya koma fa salla ya sake sallah karo na uku ثم جاء إلى النبي يساك دعوة على النبي صلى Annabi عليه وسلم فقال له يمس سلم النبي يتوى عليك الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي ka sake komawa ka yi sallah don ku wannan ma da kai karo na ukun ba ta yi ba mutumin da ke yana da hankali sai ya ce wallazi ba a saka bil na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya addinin musulunci ma hussein gaira haza ban iya wata sallah ba in banda wadda kaga ina yi din nan fa allimni ka koya min ya rasulullah fa qala sai annabi yace idza qumta ila salati fakabbir in ka tsaya sallah da farko kai kabbara thumma qara'a ma tayassara ma'aka min Alƙur'an, ka lalubo ayoyin da ka iya haddacewa a Alƙur'ani ka karanta bayan ka karanta fatiha marka ka yi ruku'i hatta taquma inna raki'an sai ka nutsu a ruku'i din nan sun marfa hatta ta'tadila qa'iman sannan ka miƙe sai ka daidaitu a tsaye sun masjud sannan ka yi sujuda hatta in inna sajidan sai an samu nutsuwa a sujuda ɗin sun marfa ka ɗago kanka hatta in inna jalisan sai an samu nutsuwa a zaman da ka yi sun maf'al zalika fi salatika kulliha yanda ka ji na faɗa haka za ka yi sallar ka baki ɗaya a samu nutsuwa a cikinta matuƙar babu nutsuwa jama'ar musulmi babu sallah don haka aka samu wasu dakarun musulmai daga cikin sahabban manzon Allah amru bin al-asi khalid bin al-walid sharhabil bin hasana yazid bin abi sufyan waɗannan sahabban guda hudu gaba ɗayansu suke cewa ra'a rasulullahi wata rana annabi ya hangi rajulan wani mutum la yatimu ruku'ahu baya cika ruku'insa da ya ya sai ya daga wa huwa yusalli fa qala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace law mata haza ala halihi da dai wannan mutumin ya mutu yana irin wannan sallah mata ala ghairi millati Muhammadin wannan mutum da ya mutu akan tafarkin wani mutum ba dai na annabi Muhammad ba mu ji tsoron ranar da Allah matsaukaki yake faɗa mana a suratul furqa yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma lil mujrimin wa yaquluna hijra wa yaquluna hijran mahdura wa qadimna ila ma amilu min amalin إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Allah ya ce yau mai raunar mala'ikata ranar da suke ganin mala'iku ne ranar tashin kiyama, domin duk ɗan adam zai ga mala'ika a filin hisabi. Ranar da suke ganin mala'iku labushira yau ma'izin lil Allah ya ce babu bishara a wannan rana ga masu laifi. duk wanda ya tashi da laifi a filin hisabi in ya tsaga ido ya ga mala'ika hankalinsa tashi yake wa ya ƙulu na hijiran mahajura suna cewa Allah ka mana tsari Allah ka yi mana garkuwa saboda ganin mala'iku sun tabbata idan cewa aka yi a musu azaba gudu ba zai tserar da su ba da kai da mala'ika wanne ya fi gudu da kai da mala'ika wanne ya fi ƙarfi Allah ya ce wa qadimna ila ma aminu min amalin sai mu doshi abin da suka aikata a duniya mu tara sallolin nasu mu tara ayyukan su wuri guda faja'alnahu haba'an mansura mu mai da shi ƙura abin buɗarwa Allah ka saba ayyukanmu ba ne saboda aikin ba a yi shi daidai karantarwan annabi Muhammad ba Allahumma rzuquna qalban khashi'an khabi'an zalilan bayna yadayka akwai abubuwa 33 ga wanda ke son ya samu tawali'u a sallah dole sai ya kiyaye su baki daya abubuwa guda talatin da uku, don haka littafi ne guda malamai da dama sun yi magana a kansu za mu faɗi kaɗan daga ciki waɗanda suka sauwaka da ikon Allah na farko wanda duk yake son ya samu tawali'u a sallarsa a lokacin da ya tsaya sallah wajibi ne ya dinga bitan ayoyin da yake karantarwa idan ruku'i yayi ya dinga bitan ma'anan kalmomin da suke fita bakinsa na zikirin Allah madaukaki har ya gama sallah ya zamanto tunaninsa yana kan ayoyin da suke fita bakinsa ko kuma zikirin da yake gabatarwa sai dai mu lura wala yahsulu illa bil ilmi bi ma'ana ma yaqra'u fa yastati'u tafakkur hakan bai yiwuwa sai an yi karatu domin sai wanda ya yi karatu ne yake iya gane fasaran abin da yake faɗa abin da Allah maɗaukaki ya faɗa mana kenan a cikin alƙur'ani misali a farkon suratu sad kitabun anzalnahu ilayka mubarakun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul ba. kitabun anzalnahu ilayka wannan littafin Alƙur'ani mun saukar da shi ne gare ka liyadabbaru ayatihi saboda su dinga la'akari da ayoyinsa ka lura da abin da Allah maɗaukaki ya faɗa a farkon wannan sura suratu sad mun saukar da littafin alkur'ani saboda mutane su dinga la'akari da ayoyin shin kana la'akari da ayoyin wali ya tazakkara ulul albab kuma saboda masu hankali su dinga tunanin fassarar ayoyin yadda Allah ya faɗa a nan haka nan ya faɗa a suratul furqani aya ta 73 wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru alaiha summan wa umyana wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim Allah yana yabon mutanen kwarai yace su ne waɗanda in an tunatar da su an mutu wa'azi da ayoyin Allah su. lam yafirru alaiha ba sa saukar da kai game da waɗannan ayoyi summan suna mai kurame wa umyanan da makafi bi ma'ana amma wa'azi ka tashi ka bari babu ruwanka da aiki da abin da aka faɗa jama'a wajibi ne mu yi ƙoƙari mu yi karatu mu san fassaran ayar alƙur'ani don kuwa sanin fassaran wajibi ne wajibi ne akan kowane musulmi ya san fassaran alƙur'ani me yasa saboda Allah ya faɗa maganar kuma a farkon sura duk maganar da ta zo a farkon sura tana da muhimmancin gaske kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi wannan littafi mun saukar da shi ne gare ka saboda su yi la'akari da ayoyinsa mubarakun na'am littafi ne mai albarka liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab don haka yasa ibnu jarir at-tabari shine alamin farko da ya fassara littafin eh, alqur'ani tafsiri mafi inganci ka duba tafsirin sa tafsirin al-imam tabari wanda mahmud shakir ya masa ta'aliki mujallar na farko shafi na goma ibn jarir yake cewa inni la'ajibu ina mamaki mimman ya qara'ul qur'ana mutumin da zai karanta alqur'ani walam ya'lam ta'wilahu bai san fassarar shi ba wannan abin yana ba ni mamaki in ji malamin farko da ya fassara littafin tafsiri na alqur'ani tafsiri mafi inganci ina mamakin mutumin da ke karatun alƙur'ani bai san fassarar shi ba sai yace kaifa yaltabzu bi qira'atihi ya zai yi ya ji daɗin karatun nashi ma domin ba ka samun daɗin Alƙur'ani sai ka san fassarar shi bare wajibi ne ka rika tunanin abin da ayar Alƙur'ani ke karantarwa ka ɗauki misali da hadisin da ke cikin silsilatu sahiha hadisi na 68 riwaya ta ibn hibban aqa yana cikin tabi'ai bayan zamanin annabi muhammad wato a bayan rasuwar manzon Allah ata'u ke ba da labari yace kaltu ana wa Ubai Dubni umayr da ni da wani malami ana kiransa Ubai Dubni umayr wata rana mun tafi gidan na aisha matar annabi muhammad faƙala ibn umair da muka je muka gaida ita sai ibn umair ya ce mata ya ke umar mu'minin haddisi na bi a ajabi shai'in ra'aikihi rasulillah mun zo ne ki ba mu labarin abu mafi ban mamaki wanda kika gani game da halin annabi Muhammad ki ba mu labari abu mafi ban mamaki tunda ke matarsa ce me kika taɓa gani annabi ya yi wanda ya baki mamaki Faɗin wannan magana ke da wuya a ƙa'u ya ce fabakat sai ta fashe da kuka na na aisha bayan ta yi kuka wa ƙalar ta ce to zan ba ku labarin abu mafi ban mamaki da na gani game da halin annabi muhammad kama lailatan minan layali wata rana da daddare cikin daruruka da suka shuɗe min tare da annabi Muhammad ranar da manzon Allah ke waje na cikin dare can muna kwance da manzon Allah a shimfiɗa guda faƙala sai ya ce ya Aisha zarini a ta'abbadu li rabbi ki ƙyale ni in tashi in bauta ma Allah mahalicci na ka duba adalci na annabi Muhammad kafin ya tashi ibada cikin dare tahajjudi qiyamul layl sai da ya nemi izinin matarsa saboda tana da haƙƙi akan shi ki kyale ni, in tashi in bauta ma Allah mahalicci na Aisha tace kuntu ni kuwa sai na bashi amsa na ce wallahi inni la uhibbu qurbaka wallahi ya rasulullah ina son kusantar ka bani son abin da zai saka nisanci jikina wa uhibbu ma yasurruka sannan waje guda ina son duk abin da zai faranta maka rai ba na son ka nisanci jikina sannan kuma ina son duk abin da zai kwantar da hankalinka tunda ibadar kake so na ba ka dama ka tashi yi sallar ka ya Rasulallah. Ba kama manzon Allah sai ya miƙe ƙwahara ya tafi ya yi tsarki sun makama ya yi alwalarsa ya kama sallah lokacin da ya tsaya sallah falam ya biki bai gushe ba yana kuka hatta balla hijirahu, sai da ya jika cinyarsa da hawaye thumma baka ya dinga kuka falam yazal yabki bai gushe ba yana kuka lokacin da yayi sujuda hatta ballal arba sai da kasar da yayi sujuda a kansa ta jiki yana cikin wannan hali ni ko kallon sa nake inji Aisha ina ta kallon ibadar Annabi Muhammad ana kan wannan hali waje a bilalin sai ga bilalu ya taho wa yi bi salati saboda ya sanar da shi lokacin sallah yayi bi ma'ana lokacin sallar asubahi yayi bilal ya shigo falamma ra'ahu yabki lokacin da ya ga irin wannan kuka da annabi muhammad yake yi kada sai yace ya rasulullah tabki hazal buka kake irin wannan kuka wa qad ghafara allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar baya ga cewa allah ya gafarta maka abin da ya gabata kuma ya gafarta ma zunubin da ya gabata da wanda ya jinkirta kala sai annabi yace afala a kunu abdan shakura idan Allah ya min gafara ai ya kamata in zan bawa mai godiya laqad nazalat alayya laylata laylata ayatin wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan dare da muke ciki Allah ya saukar min da wasu ayoyi kaiton wanda ya karanta su bai yi tunani game da fassararsu ba يا saukar من da ayoyi da suke ƙarshen سورة آل imran إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار انت في خلق السماوات والارض lalle cikin halittar samai da ƙasa waqtilafil layli wan nahari saba wanda dare yake yini yazo yini ya tafi dare yazo la ayatin li ulil albab abubuwan lura ne ga masu hankali yau da gobe sai Allah su waye suke la'akari da wannan Allah allazina yadhkuru يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم sune waɗanda suke zikirin Allah matsaukaki suna tuna girman Allah a lokacin da suke tsaye suna zikirin Allah a zaune suna zikirin Allah ala junubihim lokacin da suka kwanta wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila suna tunani game da halittan samai da ƙasa sai su ce ya Allah mun tabbata baka halicci wannan saboda banza ba akwai hikima wajen halittar samai da ƙasa subhanaka faqina azaban nar tsarki ya tabbata gare ka ya Allah kamar na tsari game da azabar wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaito kaito ga wanda ke karantawa amma bai yi tunani game da abin da ayoyin na suke faɗa ba Allahumma arzuqna qalban khashi'an khabi'an zalilan bayna yadayka don haka ka'ida ta farko ga wanda ke son ya samu tawali'u malamai sun ce wajibi ne ya je makaranta ya yi karatu domin ba ka samun cikakken tawali'u sai an same ka da ilimi kana sanin fassaran abin da ke fita bakinka In ma ayar alkur'ani ko addu'o'i waɗanda annabi muhammad ya karantar da su duk zikirin da za ka yi ya zamanto kana tunanin ma'anarsa da fassararsa ayar da kake karantawa ya zama kana tunanin ma'anarta to duk wanda ya riko da haka insha Allah zai samu tawali'u da ake buƙatar mai ibada ya samu na biyu ka rika tuna mutuwa a lokacin da ka tsaya sallah in jiwa in ji annabi Muhammad wanda ke son ya samu tawali'u a sallarsa ya rika tunanin mutuwa hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1421 sahihul jami'i sagir hadisi na 849 annabi yace uzkuril mauta fi salatika ka rika tuna mutuwa a cikin sallarka fa inna rajula idza zakara al-mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu idan mutum zai tuna mutuwa a lokacin da ya tsaya yana sallah annabi yace to fa akwai fatan wannan mutum zai yi sallar da kyau wa salli salata rajulin la yazunnu annahu yusalli gairaha in ka tashi sallah kai sallah irin ta mutumin da bai tunanin zai sake yin wata sallah a bayan wannan a kullum ka tsaya sallah ka dinga tunanin babu mamaki Allah ya amshi ranka kafin lokacin sallah ta gaba wanda duk yake haka to babu shakka zai samu nutsuwa a sallarsa shi yasa annabi ya ma'ayu abu ayyubal ansari wasiya mai masaukinsa shi ya ba wa annabi masauki a lokacin da manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina hadisin yana cikin al-musnad littafin al-imam ahmad sahihul jami' al saghir hadisi na 742 annabi ya ce ma abu ayyub al-ansari idza qumta fi salatika in ka tsaya sallah fa salli salata muwaddi'in kai ta mai ban kwana da duniya wasiyar manzon Allah ga Abu Ayyub al-Ansari in ka tsaya sallah to sallan nan da zaka yi ka rika yin sallah ta mai ban kwana da duniya don kuwa babu mamaki sallar gaba ba za ta samu kana da rai ba don haka Sheikhul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar da 22 shafi na 606 yake cewa fahuwal ittihadu fi dab'i ma yushghilul qalba min tafakkuril insani fi ma la ya'nihi abinda ake nufi in ka tsaya sallah kai iya kokarin ka ka tura duk wani tunani wanda zai shagaltar da zuciyarka ya raba ka da tunanin girman Allah madaukaki to idan mutum ya dauki wannan wasici da manzon Allah ya ma Abu Ayyuba yana tunanin mutuwa yana tunanin wannan ita ce sallarsa ta ƙarshe akwai fatan wannan mutumin a same shi da tawali'u a cikin sallarsa na uku an alama anna Allah yujibuhu fi salatihi a lokacin da ka tsaya sallah ka rika tunanin babu wanda ke gabanka sai Allah wanda duk ya kiyaye wannan babu shakka zai samu nutsuwa da ake fatar mai sallah ya samu saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim hadisi na 395 ana so in ka tsaya sallah ya zamanto tunaninka shine Allah ke gabanka qala Allah ta'ala annabi yace Allah matsaukaki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah kashi biyu tsakanina da bawana rabi na wani rabin amfanin sallan na bawana ne idan ka tsaya sallah to ita wannan sallah kuna raba ta gida biyu kai da Allah maɗaukaki rabi amfaninka ne rabi kuma na Allah ne Allah maɗaukaki ya ce wani abdi ma sa'ala sannan idan an gama sallan abinda bawa na ya roƙe ni duka zan bashi fa'iza ƙala al'abdu a lokacin da bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ƙala Allah take sai Allah ya ce hamida ne abdi bawa na ya yi yabo gare ni wa'iza ƙala in yace ce arrahmanir rahim qala ta'ala sai Allah madaukaki yace afna alayya abdi bawa na yayi yabo gare ni wa idza qala in yace maliki yawmiddin me iko a ranar hisabi qala sai yace majjadani abdi bawa na ya girmama ni in kace ce alhamdulillah kayi godiya in kace ce arrahmanir rahim yabo kake ma Allah in kace ce maliki yawmiddin kana girmama Allah tabaraka wata'ala kana tabbatar da cewa a ranar hisabi babu mai iko sai shi kadai wa qala marratan a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fawwada ilayya abdi bawana ya mika al'amari baki daya gare ni fa idza qala idan bawana yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bauta kuma taimakonka muke nema ya Allah ƙala sai ya ce haza baini wa baina abdi to wannan bukata ce da take tsakanina da bawana wali abdi ma sa'ala kuma na ba ma bawana abinda duk yake roko fa idza qala in yace ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin qala sai Allah yace haza li abdi wannan bukatar bawana ne wannan bukata ce ta bawana wali abdi ma sa'ala kuma na ba ma bawana bukatarsa zan biya mar bukatarsa abinda ya roƙa din nan zai samu kaga wannan yana gwada maka in ka tsaya sallah ganawa kake kai da Allah tabaraka wa ta'ala wa yanbaghi ijlalu hadhihi al-mukhataba ya kamata a samu kana girmama wannan ganawar da kake da Allah mahaliccinka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa hadisin yana sahihul jami'is sagir hadisi na 1538 inna ahadakum idza qama yusalli annabi yace idan ɗayan ku ya miƙe yana sallah fa inna ma yunaji rabbahu ai yana ganawa ne da Allah mahaliccinsa falyanzur kaifa yunajihi sai mutun ya duba wace irin ganawa yayi kaga kai da kanka zaka hukunta dazu kai sallah ka gama shin wace irin ganawa kai kai da Allah madaukaki an samu nutsuwa a sallar shin zuciyarka tana wajen Allah ko kuwa a'a wata rana annabi ya hangi wani mutum ya ba'asu bi lihiyatihi fi salatihi yana sallah amma ya kama gemunsa ya ja nan ya ja can faƙada sai annabi ya ce lauka sha'a ƙalbu haza lakasha ajawari da dai zuciyar wannan mutumin ta samu nutsuwa da gaɓuɓɓan jikinsa ma sun natsu saboda zuciya ita ke uwar jiki da dai an samu nutsuwa a zuciyarsa to dole za a samu gaɓuɓɓansa ma akwai nutsuwa ka tsaya sallah ka sosa nan ka matsa da hulanka ka gyara babu mamaki ya yi naɗi ya kunce rawanin ya naɗa shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam in yana ruku'i yana zikiri yana cewa Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari ya Allah nayi ruku'i ne domin ka kuma nayi imani da kai kuma na mika al'amari na baki ɗaya gare ka khasha'a laka sam'i kunne na yayi tawali'u gare ka wa basari idona na yayi tawali'u gare ka zuciyata babu komai a cikin ta banda tunaninka kunnuwa na ba su sauraron komai sai maganar ka gani na bai la'akari da komai banda ka me yasa annabi ke wannan zikiri a ruku'i saboda ya karantar da mu muhimmancin tawali'u a sallah Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ذليلا بين يديك نهض mutum ya ringa neman tsarin Allah idan tunani ya zo duk lokacin da ka tsaya sallah sai tunani ya zo maka zuciya tun da kai dan adam ne babu makawa hakan zai auku duk wanda ke tunani a duk wanda ke tsayawa a sallah dole a same shi da tunani na al'amura na duniya amma in tunanin ya zo abinda ake so da kai ka yi ƙoƙarin tunkuɗa wannan tunanin ka yi ƙoƙarin ya ƙashe ɗan, za ka iya cin nasara karka ce ba zai yiwu ba domin akwai mutane da suke ganin bai yiwuwa a tsaya a yi sallah ba tare da an yi wasu tunani ba Allah ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah allazina kafaru wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا malami aka ce masa innal yahuda wan nasara yaqulun yahudawa da nasara suna cewa la nuwaswisu mu kam in mun tsaya ibada ba mu samun wasi. yaya musulmai suke cewa in sun tsaya ibada suna samun wasi? yahudawa da nasara in sun tsaya ibada da suke yi ba sa samun wasi a zuciyarsu amma me yasa ake samun musulmi da wasi in ya tsaya a sallah an yi irin wannan tambaya ga wani cikin magabatan kwarai ka duba majmu'u fatawa na shekul islam mujallar na 22 shafi na 608 shine sai malamin ya bada amsa ya ce eh kwarai kuwa wa ma yasna'u shaytanu bil baitil kharif me shaytan zai yi da rusasshen gida idan shaytan yana neman gida ai gida mai kyau zai nema ko ba wanda ya rushe ba yahudawa da nasara gidajen su kufayi ne yaushe shaytan zai tafi neman alhe inda shaitan yake tafiya shine wajen musulmi dan shi ya tabbatar yana ibadarsa domin Allah to don haka shaitan babu wanda yake fitina face musulmi a lokacin da ya tsaya sallah ibn al-qayyim al a cikin al-wabil sayyid shafi na 36 yace wal abdu idza qama fi salati a lokacin da ka tsaya sallah gara shaytanu minhu a wannan lokaci shaytan yana kyashinka yana maka hasada me yasa fa innahu qad qama fi a'zami saboda ka tsaya a wani matsayi wanda ya fi daraja a duniya wani matsayi ne ya fi daraja shine lokacin da ka tsaya sallah wa aqrabihi kuma matsayin da ya fi kusantar Allah tabaraka wa ta'ala a wannan lokaci shedan yana hassada yana kyashin ibadar da zaka yi an yi kokari an umarce shi yayi sujuda ya yayi sujuda amma ga shi kai yanzu an umarce ka da sujuda ka tsaya za ka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala sujuda wannan abu yana damun shaidan don haka sai ya yi ta kokarin ya ga cewa ya sa ma wasu wasi a cikin sallarka shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 610 yake cewa inna ba'd as-salafi dhukira lahu rajulun annahu dafana malan wa qad nasiya mawdi'ahu an taho an samu wani malami aka ce masa 'Gafar ta malam ina da dukiya na binne ta a wani guri amma na manta inda na binne ya zan yi in gane wannan gurin da na binne dukiyan nan fakala sai malamin ya ce masa kun Salli ka tashi ka kama sallah ka gani fakama wannan mutumin sai ya miƙe ya yi alwala ya kama sallah yana tsayawa sallan nan sai shaitan ya kawo masa tunanin inda ya binne dukiyarsa فذكر له فقيل له من lahu min aina alimta zalika aka cewa wa malami to gafarta malam ya aka yi ka gane wannan hikima mutum ne fa yake da dukiyarsa dukiyar da kansa ya binne ta a wani guri daga baya ya manta inda ya binne malam ya za a yi mu gane inda dukiyar nan take sai malamin ya ce ka tashi ka kama sallah za ka gane in na yi sallah zan gane ya ce kwarai kuwa ya yi alwala ya tsaya ya yi kabbara ya fara sallah sai shaitan ya samar tunani inda ya binne kudin. malam ya ka gane wannan hikima yadda zan yi in gane abin da na manta in tsaya sallah shaitan zai min tunanin abin sai ya ce alimtu anna shaitana la yada'ahu fi salati hatta yudhkirahu bima yashghahu na sani shaitan ba zai bashi ya tsaya a sallan nan saboda ya samu damar kusantar Allah ba bari ya sa masa tunanin abin da zai raba shi da kushu'i abin da zai raba shi da tawali'u sai ya kawo mar tunanin inda ya binne dukiyarsa wala ahamma indahu min zikri mawdi abdaf lakin al abd al kayyis yajtahidu kamal al ma'a kamal fi'l baqiyati al ma'mur sai dai idan mutum yana da hankali a lokacin da ya tsaya sallah to kokari yake ya kusanci Allah ba tunanin duniyarsa ba don haka shedan kullum kokari yake ya jefa ma tunani in ka tsaya sallah me yake maganinsa annabi ya karantar da mu akwai wani sahabinsa da ake kiran shi usman bin abil as ya zo ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya rasulallah inna shaitana kad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisuha alayya shaitan ya shiga tsakanina da sallata in na tsaya sallah bai bari na sai ya sa min tunani daban-daban ya rikitar min da karatun sallah har in manta wace sura nake ciki ko wace aya na karanta fakala sai manzon Allah ya ce zaka shaytanu ne yukalu lahu khanzab wannan wani shaytan ne da ake kiransa khanzab sunansa kenan fa idza ahsastahu idan ka tsaya sallah sai ka ji alamar wannan shaytanin ya taho maka yana so ya sa maka tunani da wasu wasi fata'awwaz billahi minhu sai ka nemi tsarin Allah madaukaki bi ma'ana ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasfil ala yasarika salatan kai tofi ta hagunka sau uku in kayi haka Allah zai raba ka da shi Usman bin Abil As yace fa fa'altu zalika sai na aikata abinda manzon Allah ya faɗa min fa azhabahu Allah anni sai Allah ya raba ni da wannan waswasin don haka malamai suke cewa babu maganin wasuwasi a sallah kamar abin da annabi ya karantar dinnan idan wasu wasi ya zo maka ka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai tofi ta hagunka sau uku hadisin yana sahihu muslim akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda yake gwada cewa shedan yana iya yin fiye da haka ga mutum in ya tsaya a sallah an zo an tambayi manzon Allah anir rajulu yukhayyalu ilayhi fi salatihi annahu ahdasa wa lam yuhdith ya rasulullah mutum ne ya tsaya sallah sai tunani ya ringa zuwa masa a zuciya ai yayi hutu alwalarsa ta warware alhali kuma bai yi ba annabi ya ce fa'iza waje da ahadukum zalika idan ɗayanku yana sallah sai yana tunanin ai alwalarsa ta warware fala yan na hatta ya a sauta zalika bi uzunihi kada ɗayanku ya bar sallan sai in ya ji ƙaran hutun nan da kunnuwarsa au ya ji da riha zalika bi anfihi ko ya samu karni da hancinsa bi ma'ana ya ji ƙarni ko ya ji ƙaran fitan hutun to wannan lokacin ne zai bar sallah amma dan kawai tunani ka yi hutu manzon Allah ya ce karka bari wannan shine halin salafu salih magabatan kwarai yadda annabi ya karantar hakanan suke kokarin aiki da shi tsaya sallah da khushu da tawali'u sannan irin zikirin da manzon Allah ke karantar da mu shi suke riko da shi ka duba ta'zimu qadr salat juz'i na farko shafi na 188 mujahid almajirin abdullah ibn abbas yake cewa kana idza qama ahaduhum yusalli sahabban annabi muhammad saboda tsananin kulawa da sallah idan ɗayansu ya tsaya zai yi sallah mujahid baya cikin sahabbai almajiri ne na sahabban annabi muhammad tabi'i ne amma yana cewa mu da muka yi zamani da sahabbai mun ga abin mamaki idan sahabi ya tsaya zai yi sallah yahabur rahman yana tsananta tsoron allah maɗaukaki an ya shudda basarhu ila shay'in an ya shudda ila shay'in bai yiwuwa kaga ya kallaci wani abu aw yaltafitu ko kuwa kaga ya waiga aw yuqallibu hasa ko ko yana zaune kaga yana motsi da tsakuwa na gaban shi aw ya'basu bi shay'in ko yana wasa da wani abu aw yuhaddisu nafsahu min sha'ani dunya ko ko ka samu yana tada maransa wani al'amari na rayuwar duniya illa nasiyan sai dai fa a halin mantuwa ma da mafi salatihi matukar ya tsaya ne a sallah wannan ita ce siffar sallah ta sahabban annabi Muhammad idan sahabi ya tsaya zai yi sallah ba ka gani yana kallace kallace ba ka gani yana wasa da hannunsa ko kuma yana wasa da wani abu ko ka samu yana tunanin wani abu na al'amarin duniya sai fa halin mantuwa tunda mantuwa tana samun kowane dan adam sayyiduna ali in ka duba wannan littafin mu kadari salat Sayidu sayyiduna ali bin abi talib idza ahdarat salat idan sallah ta zo malamai suke cewa ya tazalzalu girgiza jikinsa ke yi yana kaduwa jikinsa bari yake idan lokacin sallah yayi kafin a fara sallah sayyiduna ali wa ya talawwana wajhuhu fuskarsa ta canza ka gan shi ya shiga tashin hankali wata rana wani ya tambaye shi yace, ce sayyiduna ali ya amiral mu'minina me yasa babu lokacin da kake samun tashin hankali sai lokacin da zaka fara sallah sai yace ka san dalili yace a yace to dalili saboda ja'a waqtu amanati waqtu amanati aradaha Allahu ala samawati wannan yace ja'a wallahi waqtu amanatin aradaha Allahu ala samawati sallan nan da kake gani lokaci ne na karban amana da Allah ya gindaya ta ga sama inda yake cewa inna arabna al-amana ta ala samawati arabna al-amana ala samawati sayyiduna ali yace ja'a waqtu amanatin arabaha Allahu ala samawati abinda yasa kaga hankali da yana tashi idan lokacin sallah yayi saboda lokacin da Allah ya gindaya amana ga sammai da ƙasa kenan wannan sallah da kake gani amana ce inna arabna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha mun gindaya amanan nan ga sammai da ƙasa da duwatsu suka ki ɗauka wa ashfaqna minha sun ji tsoro wa hamalaha al-insanu amma fa dan adam ya dauka innahu kana zaluman jahula lalle dan adam ya kasance mai yawan zalunci da kuma jahilci li yu'adhiba Allahu al-munafiqina wal munafiqati lalle Allah zai yi azaba ga munafikai maza da mata wal mushrikina wal mushrikati da kafirai maza da mata masu shirka da Allah madaukaki wa yatubu Allahu alal mu'minina wal mu'minati kuma Allah zai yafe wa masu imani maza da mata kurakurai da suka yi a duniya wa kana Allahu gafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah mai yawan jinkai ne ga bayi sallah amana ce Allah ya dora ta gabayi. bayi don haka wannan amana tana da girma sama fataki daukan amanan da ƙasa da duwatsu dan adam ya dauka ashe ko lokacin sallar nan in yayi dole hankali na ya tashi wannan ita ce sallah ta sahabban annabi Muhammad اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ذليلا بين يديك a cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 605 Sheikhul Islam ya kawo maganar Sa'ad bin Mu'azu. Sa'ad bin Mu'adh yana cikin sahabban Annabi Muhammad yace fi salatu fi salim Sa'adu bin Mu'adh sahabin manzon Allah yace ina da hali guda uku law kuntu fi sa'iri ahwali akunu fi hinna la kuntu akwai wasu halin kirki guda uku da na tabbata ina yi da dai a ce saurin sauran halayya na na duniya haka nake kamar yadda nake a cikin halayya uku ɗinnan yake kai da na zama ni ne ni ne ni ne bai faɗi abin ba yana nufin da na ji daɗi akwai lokuta uku waɗanda na tabbata ina kyautata al'amarina sa'ad bin mu'azu sahabin annabi muhammad yace idza kuntu fi salati yace idan na tsaya zan yi sallah la uhaddisu nafsi bi ma ana bi ma bana saka wani tunani a zuciya na banda tunanin sallan da nake yi yace wannan hali ne mai kyau wanda na tabbata ina da shi na biyu wai za sami min rasulillahi hadisan da zaran an gaya min wani hadisi na manzon Allah na ji wani hadisin annabi Muhammad maganar da manzon Allah yayi la yaqa'u fi qalbi ra'idun annahu shakka ba ta shiga zuciya na wannan maganar gaskiya ce annabi bai taɓa faɗan wata magana na samu shakka a kanta ba yace kaga wannan abu ne mai kyau sai yace wai idza kuntu fi jinaza idan an yi mutuwa ina cikin jama'an da aka tafi bin gawa lokacin da muke tafiya jana'izan nan lam uhaddith nafsi bi ghairi ma taqulu wa yuqadu laha raina baya tunanin komai face abin da ake gaya wa mamacin nan da kuma abin da shi mamacin yake faɗa me ake gaya wa mamaci kuma me mamaci yake faɗa wannan shi ne kaɗai tunani na lokacin da za a je makabarta ya waɗannan abubuwa guda uku ina ma a ce haka rayuwa ta baki ɗaya take sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan da bakinsa yake faɗa idza kuntu fi salati la uhaddithu nafsi bi ghairi ma ana fi in dai na tsaya sallah babu wani tunani da nake yi banda al'amari na sallah haka ake son musulmi yayi yayi koyi da sahabban annabi muhammad saboda sun yi riko da sunnar manzon Allah na biyar in ka tsaya sallah ka bar waiwaye saboda hadisin uh, abu zarri al-gifari radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake la yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan ala al-abd wa huwa fi salatihi lokacin da bawa ya tsaya yana sallah Allah yana fuskantar sa bai gushewa yana fuskantar sa malam yaltafit matukar bai waiwaya ba fa zan tafasa da zaran ka waiga in sarafa anhu shikenan ka rabu da Allah in ji annabi Muhammad yana sahihu sunan Abi ashe lokacin da ka tsaya sallah Allah ta baraka wata'ala shi ke gabanka don haka ka bar waiwaye kana waiga kanka a cikin sallah domin kana waigawa to shi kenan ganawar da kake da Allah ta baraka wata'ala albarkan da ke cikinta ya ragu to amma iblis ya ɗauki alkawari a suratul araf ba zai ba ɗan adam ba ƙala fa bima agwaitani ƙala fa bima agwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim bi tsayanan ba thumma la'atiyannahum kala ya ce fabima a gawaita ne ya Allah ina rantsuwa da hallaka ni da kai din nan la'aqaudan lahum siratakal mustaqim wannan tafarkin naka madaidaici zan je in tsuguna a kansa ba zan bar bayinka su bi shi ba tafarkin nan naka madaidaici as-siratal mustaqim wanda kake son bayi su bi shi duk wata hanya ta ibada to zan bi kan wannan hanya in tsuguna in zauna ina jiran mai binta sai na hana shi sun mala'ati yannahum min bayni aidihim sannan na yi alkawari zan zo ma yan adam ta daman su wa min khalfihim da bayan su ta gaban su wa min khalfihim da bayan wa an aymanihim daman su wa an shama'ilihim da hagun su gabas da yamma kudu da arewa shedan zai yi kokarin zuwa gare ka wala tajidu aksarahum shakirin kuma ba za ka samu mafi yawan mutane suna gode ma ni'imarka ba qala sai Allah yake ukhruj minha ka fita daga gidan aljanna laman eh, mat'uman madhura kana abin zargi kuma wanda aka kore shi laman tabi'aka minhum wanda ya bi daga cikin mutane amla anna jahannama minkum ajma'in na yi alkawari zan cika wutar jahannama da ku baki Sai ku sai da waɗanda suka bi ka ba zai bar ɗan adam ba duk wata hanyar da ɗan adam zai bi ya samu tsira shedan zai yi kokarin raba mutum da ita aka tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da waiwaye da mutum ke yi a cikin sallah ɗin nan hadisin yana sahihul bukhari kada sai annabi yake huwa ikhtilatun yaktalifu shaytanu min salati al-abd sata ne shedan yake yi daga sallar bawa yana ta satan rabo da kake samu a sallarka har dai a wayi gari baka da wani lada a cikinta ibn al-qayyim a cikin al-wabil sayyib yake wa wa mislu man yaltafitu fi salatihi bi basarihi aw qalbihi wanda ke waiwaye a sallar sa imma da idanunsa ko kuma da zuciyarsa misalinsa masalu rajulin istad'ahu sultan fa awqafahu bayna yadayhi kamar mutum ne sarkin garin ya kira shi ku kirawa ne da ya taho gashi a gaban sarki wa aqbala yunadihi wa yukhatibuhu sarkin gari yana magana da shi wa huwa fi khilal zalika a lokacin da yake ganawa da sarkin garin ya ka yatsarsa ta dama guda daya don akwai waɗanda suke mika yatsun guda biyu da na dama da na hagu kuskure ne ka mika yatsarka ta dama manuniya wa yarmi bi basarihi ilaiha annabi yana wato kallonsa yana jefa kallonsa daidai kan yatsa shi lokacin da ya zauna zaman tahiya don haka in ka zauna zaman tahiya kallonka ya zamanto yana kan yatsarka kuma ka tabbata kana motsa yatsarka wannan ita ce fahimta mafi inganci don ku ta dace da hadisin manzon Allah akwai riwaya wa ashara bis sababa wa lam yujawiz basaruhu isharatahu annabi sallallahu alaihi sallam, a cikin hadisin al'imam abu dawud da al'imam ahmad aka ce yana ishara da yatsarsa manuniya in yana tahiya sannan idanunsa ba sa gushewa yatsarsa ɗin nan da yake nuna babu kyau musulmi yana sallah idanunsa suna wani waje in ban da wajaje biyu din nan magana da ibn al-qayyim al-jawziya yayi a cikin zadul ma'ad mujallal na farko shafin 293 yake cewa wannan shine abin da ake son musulmi ya kula da shi ka rika kallon wajen sujudarka in ka zauna zaman tahiya ka rika kallon yatsar da kake motsawa amma mutum ya rufe idonsa wai don fatan ya samu tawali'u wannan babu kyau as-sunnatu adamul igmab sunna ita ce karka rufe idanunka wannan ba farki ne na manzon Allah ba ibada ce ta ahlul kitabi mutum ya rufe idanunsa lokacin da zai yi ibada illa idza da atil haja sai dai faɗin in wata larura ce ta sa zaka yi haka abinda ake so ka rika kallon wajen sujudarka in ko kana hiya ka rika kallon yatsarka wannan ita ce sunnar annabi Muhammad kuma ka ringa motsa yatsarka guda ɗaya ta dama manuniya dinnan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahiya ashaddu ala shaitan min alhadid wannan yatsar da kake motsawa zafin da shedan yake ji yafi na guduman karfe ashe dukan shedan kake yi idan kana motsa yatsa to amma shedan din sai yayi kokari ya jefa ma wasu malamai tunanin ai wannan ya saba ma sunnar manzon Allah saboda haka su a ganin su in ka zauna sallah in kana tahiya ka motsa yatsan ka batta a tsaye kaga wannan guduma da ake dukan shedan da shi an raba ka da shi ka rika motsa yatsa ka in kana tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake lahiya ashaddu ala shaytan min alhadid rawahu al-imam ahmad bi sanadin hasan kama fi eh, sifat salati nabi ka duba sifat salati nabi shafi na 159 akwai littafi da ake kiransa al rabani rabbani li sa'adati ya mujallar na hudu shafi na goma sha biyar yake cewa innal isharatu bi sababa inda tashahhudi lis sala ashaddu ala shaytan min ad-darbi bil hadid abinda ake nufi motsa yatsar da kake yin nan kaman dukan shedan kake yi sannan zafin da yake ji yafi na guduma li'annaha tudhakkiru al-abda bi wahdaniyati Allah ta'ala saboda a lokacin da kake motsa yatsan yana tuna maka cewa Allah ɗaya ne wal ikhlas fil ibada yana tuna maka ka tsarkake zuciyarka a lokacin ibada wa hada a'zamu shay'in yakrahu shaytan wannan kuwa shine mafi girman abinda da shaytan bai so shaytan bai son a samu kana kadaita Allah bai son a samu kana ikhlasi kana tsarkake ibadarka ga Allah madaukaki yake cewa kana sahaba ridwanullahi alaihim ah, ridwanullahi alaihim yatawafawna bidhalika saboda muhimmancin motsa yatsa a sallah har wasiya sahabbai suke ma juna ka duba al-musannaf na ibnu abi shayba hadisi na 9732 mujallal na 10 shafi na 381 bi sanadin kana hasanin كان أصحاب النبي يأخذ بعضهم على بعض يعني الإشارة بالأصبع في الدعاء sahabbai har wasiya suke ma juna wane kana kulawa da motsa yatsa a tahiya din nan ko zai ce ina kulawa da shi to a lura kar a bari fa wasiya suke ma juna sahabban nabi Muhammad don haka yana da muhimmancin gaske malaman sunna suka ce yana daga cikin abubuwan da in mutum ya rike su babu shakka Allah maɗaukaki zai ba shi damar nutsuwa a sallah sannan na takwas ka rika maimaita aya inda hali musamman a sallar dare in ka tashi nafila cikin dare to ana son ka rika maimaita aya kuma ko da a sallah ta farilla din babu laifi don ka maimaita aya maimaita ayan nan yana sawa mutum wato samun khushu bi ma'ana at-tawali'u a cikin sallarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka hadisi ya tabbata babu shakka riwaya ta ibnu eh, abi khuzaima da kuma al ahmad a cikin al-musnad shi ma hadisin yana cikin sifatu salatin nabi annabi sallallahu alaihi wa sallam salla lailatan fa qara'a bi ayatin hatta Yar yarka'u biha wa yasjudu biha annabi yi qiyamul layli da aya daya rak tsawon dare da ita yake ruku'i yayi sujuda da ita bi ma'ana babu wata aya illa wannan ita kawai yake karantawa yayi ibadarsa da ita aya da take suratul ma'ida in tu'azzibhum fa innahum ibaduk in tu'azzibhum فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تؤذبهم فإنهم عبادك إن كانوا عذابا باينك يا الله وإن تغفر لهم إنك كاغافرت مسو فإنك أنت العزيز الحكيم lalle kai ne mabuwayi kai ne mai hikima maganar da annabi isa yake faɗa ma Allah a ranar tashin kiyama lokacin da Allah ke masa tambaya kai ka ce ma kiristoci su rika bautanka da gyatumarka ya ce babu ban faɗa ba ya Allah kai ka sani in na faɗa ka sani in ka musu azaba bayinka ne in ka gafarta musu saboda wannan laifi da suka yi fa ka antal azizul hakim shine annabi Muhammad ya ɗauki wannan aya yana karanta ta a cikin dare ba shi da wata ayan da ke tsayuwa a wannan dare in ban da wannan aya yana ta maimaita ta har ya gama qiyamul layl ka duba at-tizkar fi afdalil Askar littafin al-imam al shafi na 125 ya kawo labarin magabata da suka yi koyi da annabi a irin wannan sunna yake cewa qatada bin nu'man sahabin annabi muhammad da binin nu'man ya yi tsayuwan dare ya karanta wata sura in ban da kulhuwa yuraddiduha yana maimaita ta la yazidu alaiha wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito da kuma al-imam ahmad a cikin al-musnad qatada bin nu'man sahabin annabi muhammad babu laifi don ka tashi cikin dare kayi qiyamul layli ma da wata sura ita kadai ko kuma wata aya ka dinga maimaita ta manzon Allah yayi haka yana sawa mutum tawali'u babu shakka akwai wani malami da ake kiransa sa'id bin ubaydi ta'i yace sami'tu sa'id ibn jubair ya ummuhum fi shahri ramadan Na ji tabi'i da ake kiransa sa'id bin jubair yana cikin manyan tabi'ai Allah ya ji kanshi yayi limancin kiyamu ramadan a cikin watan azumi yace ji shi wa huwa yuraddidu hadhihi al-aya yana maimaita ayoyi da suke suratu gafir yana ta maimaita su kuma tabi'i ne wannan yasa kaga yanzu haka akwai malamai da dama waɗanda in suna kiyamu ramadan sukan maimaita aya su ta maimaita ta saboda raya sunnar annabi Muhammad da ibn jubairu yana maimaita ayoyi na suratu gafir daga aya ta 72 alladina kazzabu bil kitabi alladina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna نقد سبھی کی شاید ibn Jubair ya dinga maimaita waɗannan ayoyi na suratu Ghafir alladina kazzabu bil kitab waɗanda suke ƙaryata littafin Allah wa bima arsalna bihi rusulana suna ƙaryata sakonnin da muka aiko manzanninmu da shi fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani a ranar tashin kiyama izil aglalu fi a anatihim lokacin da ake sa musu ankwa a wuyansu wasalatin a sa musu sarƙa a ɗaure su yushabuna ana fisgansu filhamimi a jefa su cikin tafasasshen wuta ruwa sun mafin nari sannan a sanya su a cikin wuta jaruna ana babbaka su Allah shi mana kariya sa'id ibn jubair yana ta maimaita waɗannan ayoyi saboda suna da tada hankalin mai imani haka nan alqasim ya bada labari yace ra'aitu sa'id ibn jubair qama layla yusalli na ga sa'id ibn jubair tabi'i ya tsaya tsawon dare yana karanta aya ta 281 na suratul bakara yace farada da habi ba'an wa 20 marra sai da ya maimaita ayan nan sau 20 da yan kai yana ta maimaitawa wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah fihi ila ku kiyaye ranar da ake mai da ku ga Allah madaukaki ku kiyaye wannan rana rana ta ta hisabi kuma tuwaffa kullu nafsin ranar da ake cika ma kowane rai ma kasabat abin da ya aikata wa hum la da ba a cutar su ku ji tsoron haɗuwanku da Allah a wannan rana ya dinga maimaita wannan aya yace ji shi yana qiyamul layl sai da ya karanta ta sau ishirin da wani abu me yasa suke haka saboda la'akari da abin da ke cikin waɗannan ayoyi don kayi haka babu laifi yana sanya maka tawali'u kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Isra aya ta 108 kul aminu bihi aw tu'minu aminu bihi Aula tu'minu تخرج ce kul aminu bihi ka ce ku yi imani da alqur'ani aw la tu'minu ko ma kar ku yi imanin da alqur'ani ko dai ku yi imanin ko kar ku yi ba ku amfanar kowa ba ku cutar da wani in alladina utul ilma waɗanda aka ba su ilimi min qablihi kafin zuwan alqur'ani misali idza yutla alaihim in an karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqani sujjada suna faduwa akan haƙoƙinsu suna sujjada wa yaquluna suna cewa subhana rabbina sarki ya tabbata ga Allah mu in kana wa'du rabbina na maf'ula lallai alkawarin Allah mu mai aukuwa ne wato abu ne mai tabbata duk abin da Allah ya faɗa wa yakhruna lil azqani sujjada suna eh, wa yakhruna lil azqani yabkun suna faduwa suna kuka wa yaziduhum khushu'a yana kara musu tawali'u ashe karatun alkur'ani yana ƙara wa mutum tawali'u don haka ya sa maimaita ayoyi a lokacin da mutum yake sallah bai saba ma sunnar annabi Muhammad ba اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ذليلا بين يديك sannan a tafa'ul ma'al ayati fi kiyamin layl matsala ta tara kana son ka samu tawali'u lokacin da kake qiyamul layl in cikin dare ne idan ka karanta wata aya da ake maganar a yi addu'a to ka yi addu'a in ka karanta ayar da ake bukatan tasbihi ka yi tasbihi in ji huzaifa ya ce sallaitu ma'an sallallahu alaihi wasallam za ta laila wata rana na yi sallah da annabi muhammad ya ƙara'u mutarassil annabi yana karatunsa a sake idza marrabi bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wai idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awuzin ta'awwaza idan annabi ya zo wuce wata aya an ce sabbi hisma rabbikal a'ala sai ya ce subhana rabbiyal a'ala kafin ya wuce wa idza marra bi su'alin idan ya wuce wata aya da ake bukatan ayi addu'a sa'ala kafin ya ci gaba da karatun annabi sai ya dakata ya roki bukatarsa wa idza marra bi ta'awuzin idan ya wuce wata aya da ake neman tsari ta'awwaza manzon Allah sai ya nemi tsarin kafin ya ci gaba hadisin yana sahihu muslim a wata riwaya yace sallaitu ma'a rasulillahi laila nayi sallah tare da manzon Allah a wani dare fa kana idza marra bi ayati rahma idan annabi ya zo wuce wata aya da take maganan wata rahama ta Allah ba zai ketara wannan ayan ba sa'ala face ya roki Allah ya bashi wannan rahama wa idza marra bi ayati azabin in ya zo wuce wata aya da take magana akan azabar Allah ta'awwaza sai ya nemi tsari daga azabar Allah kafin ya wuce wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillah idan ya zo wuce wata aya da ake bukatan a tsarkake sunan Allah sabbaha sai annabi Muhammad ya yi tasbihi ka duba ta'zimu qadri salati mujallal na farko